أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكفرون يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today the Quran is touching a very important aspect of human life. Allah said, وَذَرُوا مَا ظَهَرَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَمَا بَطَنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يقترفون Allah is saying we should live, we shall abandon we shall not engage in anything that is evidently a sin what appears of it and what is hidden we should not commit sin openly and secretly because all those who do anything sinful Allah will compensate them in the day of judgment of what they are committing. If you commit any sin, Allah will punish you for that. So Allah is warning us here not to commit sin openly and in secrecy. If you do it in secrecy, Allah is all-knowing. He knows what you do in your secrecy. So you should not commit any sin. And this verse a special reference is made to adultery and fornication, which are of the greatest of all sins. Allah does not want us to do anything that will bring us close, close to uh, fornication. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Allah said you should not come close to it. So any means that leads to it is getting close to it and is forbidden. And whoever will engage in that, Allah will one day catch him and punish him. So this is a warning, especially in the end of times, when the Prophet ﷺ said, knowledge will be lifted up, ignorance will descend on people, and there will be a lot of money, then there will be a lot of promiscuity. There will be fornication, adultery, and all sorts of uh, <coughs> sexual uh, this endeavor. It will be widespread. And it will become worse and worse until when people will start having sexual intercourse in streets. And whoever is conversant with news now will be seeing news flash that a man and a woman are caught maybe in China on streets performing sexual intercourse or in America or in anywhere in this uh, so-called uh, Western civilized countries. It has already started appearing, the prophecy of the end of time. But yet, Muslims are still preserving their modesty and chastity. But not, uh, <coughs> however, the Prophet ﷺ said, we will follow the ways of those people of the book. As much as they do it, some members of the Muslims will start to do it. They will copy them. The Prophet ﷺ said, even if one of them will sexually molest his own mother, then you find in this ummah the nation of Muslims who will copy them and molest his own mother. This is the end of time prophecies we are looking at. Allah is not unconscious of what people are doing about the, uh, the sexual immorality that is widespread and that it is encouraged and spread by the media, by governments, by all organizations. This is what they encourage. When they are talking about women rights, they are not talking about any rights of a woman. They are saying that they are trying to make women cheap, easy, a prey for men. Because the nature of woman is different from the nature of man. If you said the deer or the antelope is exactly equal to a lion, and that they should mingle freely, freely in a zoo. You know what you mean. You mean the lion should kill and eat the antelope. Woman is designed as an object of desire, object of beauty. This Allah has created her. And men are designed with, uh, to approach, to look for women. It's not the other way around. So Allah has put laws to protect the woman from the eyes of men from wicked men. And we found that it's not only Islam that is encouraging chastity. We saw in the Bible, like this verse we saw in uh, Matthew, which is 527, in which uh, Jesus Christ was quoted as saying, You have heard that it was said to them of the old time, Thou shalt not commit adultery. And uh, 528 says, What I say unto you, mean Jesus, that whosoever looks on a woman to lust after her has com committed adultery with her already in his heart. He's telling us here, which is recorded in the Bible, that for you to only look at a woman with lust, you have already committed uh, adultery with her in your heart. And so we are so surprised why the Western world and the Christian world is so much encouraging promiscuity and intermingling between men and women on the pretext of sexual uh, of uh, what do you call it uh, equality. When women during Jesus' time are covered, their chests. This is what Christianity is teaching. They are teaching. Christianity is teaching chastity, modesty. But yet the modern world has changed that. And it has become even something something of a disgrace for such uh, appearance in this modern world. So we are calling on our uh, fellow citizens to know that Islam and non-Muslims should all aspire to they should all aspire they should all aspire to stick to the teaching to the divine teaching of chastity and modesty. We should, uh, uh, we should also avoid anything that will stir sexual arousal in ourselves, in our youth, and in society. Maybe tomorrow, inshallah, we'll expand on this issue because of its importance. Because there are a lot of uh, plots to encourage promiscuity in the society under different guises, under different umbrellas all in trying to de deceive people into this kind of uh, decadence. May Allah protect us altogether. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo mu bakwai ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sha biyu ga watan Jun wato shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiyya. to ka ka yau Allah ya kawo mu akan aya wanda Allah yake cewa wazaru utruku wato kubar al ismi wa batinahu abin da ya bayyana na laifi na zunubi wa batinahu da kuma abin da yake ciki alaniyatuhu wa sirruhu abin da yake bayyane da kuma yake sirrin shi wal ismu ana ana nufin laifi isim qila zina, wato yin zina wa qila kullu ma'siya ko ko kuma aka ce dukkan wani laifi dai ku bar shi bayyanan shi da asabtan shi ku bar laifi ku bar zunubi abin da ya bayyana da abin da ya koyo innal ladzina yaksibuna al-ithma lalle wa'annan da suke aikata laifi wato abin zunubi sai yujzauna fil akhirati lalle Allah zai musu sakamako ranar tashin kiyama bima kanu yaqtarifun da abin da suka kasance suna kirkirwa ko ko suna aikatawa duk mai laifi Allah zai kama shi ran tashin kiyama in bai tuba ba ya istighfari kuma mun san mun san sharuɗan tuba ba tuba matukan ba ka yi nadama ba alama fas wannan ba tuba ba ne in ka tuba sai ka yi nadama akan abun da ya wuce sannan kuma ka yi azum wato ka yi ƙudurin cewa ba za ka sake yi ba sai dai kuma wani ikon Allah ne ya zo sannan kuma ka faɗa astaghfirullah Allah ina neman gafara Allah ina neman ka rufe min wannan zunubi in akwai haƙƙin wani ɗan adam ka bashi haƙƙin shi domin baka bashi ba zai iya tambayan haƙƙin shi a gaban Allah ranar tashin kiyama wayannan sune sharuɗan tuba to nan Allah ya ce mu bar laifi wanda yake bayyananne da koye yace al-ismu qila zina wato ana maganan zina Allah ga ta mai musulunta ne wani yare kake ji you speak english hausa both the two to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kai imanin ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma kai imanin cewa muhammad manzon shi ne shine kalmar da kai me sunanka yohana titus yohana ba shine yahya ba to ya kana son Yahya ko ko kana so ka canja kana so yahya ko to yayi daman sunanka ne sunan annabi ne sai Allah ya taimaka maka za taimako yan uwanka musulmi suka baka eh, hada shi da yan kwamiti to Allah ya ce a nan aya cikin masu tafsiri suna ce wallah ka ta wa zahiral ismi wa batina ism nan ana nufin zina amma wani suka ce a isim duk abin da yake laifi sai ya shiga kuma duk ɗaya ne amma duk da haka duk cikin laifi da ya fi tsanani shi ne wannan zina balle kuma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani za a ɗauke ilimi za a saukar da jahilci dukiya za ta yawaita fi dulmal wa ya fi zina zina za ta watsu ko ina ko ina ka juya zina wa yakthurul har kashe kashe zai yawa ba ilimi jahilci ga dukiya ga zina ga kuma kashe-kashe shin mun shiga wannan halin kowa mu shiga ba mun fara shiga eh ko ina ka juya jin zina subhanallah to za a zo hakan titi ana yi na san dai mun ga labaru a china an yi mun gani a america an yi mutum cikin hanya kawai tsaya yana zina da mace motoci su ta jira suna mai hon ya wuce ya fara bayyana su rasha duk su ya bayyana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tatabi anna sanana man kana qablakum hadha qudbin bi qud za ku bi yanda suke yi har annabi yake cewa in wani zai je ma uwashi a cikin ku sai an samu wanda zai je ma uwashi wa billah ma'ana kwaikwayo da su din su duk abin da suka ce shine to Allah ya ce wazaru zahiral ismi wa batina innal zaka bar laifi ka bar shi zahiran wa batina a waje da a ciki wannan shine musibin wannan zamani to sannan kuma shaidannu sai kuma suka taimaka na yaɗa shi domin duk mai neman fasadi yanzu ba wuya ya same shi ana ƙarfafa shi ta yadda suka samu galaba kamar yadda wani ya ce ba za ku samu galaba akan musulmai ba sai kun yi wani abu galabar da za ku samu kan musulmi ku cire wa mata wannan hijabi wannan gyalan na nan hijab ku cire shi zai in kun cire shi sai ku lullube kur'ani da shi wannan magana da muna da hankali baliga jiddan ka cire ma mace hijabin ta ka ɗauki wannan hijabin ka lullube qur'ani dan ka a karanta shi to kun gama da musulunci a hana fahimtar qur'ani a hana gane qur'ani sannan mata a fitar da su a hana su hijabi su haɗu da maza a ce mata ke daidai kike da namiji a haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa iyyakum dukhul ala nisa wato ana so an nama mace daidai take da namiji alhali mace halitta ce mai daraja mai kima amma da nata matsayi haka namiji halitta ne daban mai daraja mai kima amma da nashi mai matsayi kowa ya ɗora shi a matsayin shi Allah ya sa ma mace wani abu wal arham ya sa mata wato mahaifa da wannan mayafa Allah na rantsuwa da ita akan me da ita yake halitta mutane gaba ɗaya wata masna'a ma'aikata ta yin ɗan adam Allah ya sa a mace don girmamawa aka ba ta wannan aminci ta ɗauke shi ta rene shi ta fitar da shi ta mai da shi mutum amma wai ita tana jiya a an ta ita abin da ta fi so sai ta fito ita ma da kwanji tana dambe da namiji shine ta zama mace kallabi tsakanin rauna wannan duk canja ɗabi'a ne don a tabbatar da ne fasadi a cikin ƙasa yanzu kamar yadda muke ganin barewa yadda Allah yi ta da kyau a ce ido kamar barewa shakali mai kyau Allah ya kera barewa da kyanta kowa ya ganta yana sha'awarta Allah larabawa suna yin wani misali suka ce alqardu fi aini ummihi ghazal wai biri a idon uwashi yana ganin shi ta kaman barewa yake gani yana ganin kai ayan shi ko ba ka ba dan kowa ya daga za Allah ya ta da kyau da shakali mai kyau da zaman lafiya sai a zuga bare an ce to kun ga ana nuna muku bambanci bari a tara ku da zakuna a tara ku da zaki wuri ɗaya ba ka, ka a kare ku daga sharrin zaki wannan kana son barewa ne ko ko kana son halaka to haka mace Allah ya zana ta kawata ta ga maza namiji kaman zaki mace kaman me kaman barewa in ka haɗa su me ka haɗa fitina ka haɗa zai zai cinye ta zai kashe ta to sai musulunci nuna mana kowa na da nashi ɗabi'a saboda aka kora ba iyyakum wadkhul lan nisa'i kuma bari ku maza ku bar shiga cikin mata sai wani rajul min al-ansar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ara ayata hamwa to ya ƴan uwa ham shine ‘yan uwan miji maza, miji ko wanshi ko ƙanin shi, ko ko ‘ya'yan ammi, ‘ya'yan khal. To yaya sufa ya halatta su shiga wurin matan? Annabi sallallahu Alaihi wasallam ce, Alhamu almaut, ya ce, ai mutuwa take, nan mutuwa take. a Amerika. Wani da matashi, domin ya rasa aiki, ya rasa gida sai ya koma gidan ƙanin shi, suka ba su wuri suka ɗallaɗe. Shikenan sai ya ga matar ta fara canja mishi. da ya gama ta ta bada canja mishi sai ya nemi masu bincike akwai inda suke zuwa in kana tunanin matarka ko mijinki ta yana wani abu sai ka je ka ba su kuɗi sai su yinka bin wannan motar suna ganin me yake su zo su baka report sun yi baka report kuma a zo a duna a nuna ma duniya a buga internet abinda da ya kare ashe wannan matan nashi shi in ya fita dago neman wani abu da zai samu kanin shin nan da suke zaune a cikin gida sai ya komo kan matar shi da aka zo aka gane aka kama su tare sai tana cewa to shi ne yake bani kuɗi shi yake mun kaza saboda haka shi kuma aka tambaye shi ce ni kuma ina son ta ya nabi ya ce alhamu almaut to irin wannan kisosi a cikinsu yanzu ga ta nan cikin intanet burjak tsakanin abin nan da duk abin da ka sani dai na fasadi duk abin da ka sani na fasadi gashi na a cikin wannan al'umma to wannan al'umma ce za mu yi koyo? wallahi min busu za su halaka mu kuma abin da ya dame su akwai wata mata da ta fara ta yi wani abu da shugabansu eh, clinton eh, monica na ake kiranta aka ce mata ta yaya ta yaya kuka fara ma wai haduwa haka san kina son shi ko tana son ka ta yaya sai ta ce eye contact eye contact ido ga ido kun san abinda musulunci ce muna game da kallon mace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa ali bin abi talib la tutbi'in nazaratan nazara ko kada ku bi domin kana da ta farko amma ta biyu fa zunubi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah ya ce mu kulle idanunmu mu kallon abun nan mace aka kai fadan sarki fadan shugaban kasa kawai ido da suke hada wannan kenan sai shi ɗaya shiga tsakaninsu sai neman wurin da za su naɗe ido da ido to kun ga yadda mu musulunci mu yasa muna hijab yasa muna niqab yasa muna abubuwa ya rabe mata da maza irin wannan musulmi zai faru haka to amma muna koyon su lalle sai mun yanda suka yi la tattabi anna sanana man kana qablakum su matan ba su tsira ba su mazan ba su tsira ba to abinda Allah yake so mu bar barna a waje a boye a waje a ɓoye domin ko ka yi ta a ɓoye Allah ya ce sirjidon da su yi isma Allah zai taka musu da hukuba ranar tashin kiyama ma kanu abin da yake faruwa yanzu yaranmu matasanmu maza da mata ko cikin facebook ne ko cikin whatsapp ne ko whatsapp ne ma abin nan abubuwa ne ba abin da suke yi hadde matan namu sai nuna tsiraicinsu nuna tsiraicinsu domin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai su sinfani minan nas la yadkhuluna aljanna wai su mutane biyu cikin su kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat kasiyatun ariyat mace ko ta saka tufa in tufan na nuna shakalin jikinta da zai ja hankalin namiji to kasiyat tsaraici tana nan da tsaraicinta ba ta rufe jiki ba ta sa kaya ta matsa jiki ta nuna mafatin wuraren fitanan namiji ta sani sun sani kwanan nan naje lakta ake cewa akwai wani abubuwa da suke yi wani abu ake sa na roba wai ta nuna wai tana da fa'in kwankwaso ko ko ta saka wasu abubuwa wai har me ake sa a gashi kato a cuci maza wata mata ke faɗa duk abinda mace ta yi duka in ta fita don ta ja hankalin namiji fahiyar zaniya zina take yi annabi sallallahu alaihi wasallam ko turare ta saka ta wuce maza suka ji turaren kanshinta fahiyar zaniya kuma abun mamaki gashi nan cikin bible cikin bible yanzu wanda na karanta musu da turanci Matthew 527 28 an ruwaito cewa Jesus na cewa an gaya muku a da wato a taura kada ku yi zina to ina son gaya muku wato shi yanzu a injil wanda ya ga kalli mace kuma da kallon sha'awa to shi ya riga ya zinawa a cikin zuciyar shi ba shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ain tazni ba wa zinaha nazar ido na zina me zina ido gani so mace yarinyar da ta saka hotonta a facebook ga ta tsira a cikin tsiraici tana zina duk namijin da ya ganta ya sha'awata ta yi zina da shi shi ma da ya ganta ya sha'awanta ya yi zina da ne da ita zuna sun yi zina kuma Allah zai musu azaba ran tashin kiyama matukan ba su tuba ba shara'in tuba shine ne mutum ya ce astaghfirullah kuma ya yayi nadama abin da ya yi sannan kada ya sake a gaba to amma abin ya zama ruwan dare ko ina ka duba Hautan nan kansu suke yi a ciki sannan kai namiji annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace tun qahlul mar'a li arba'in li jimaliha wa limaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi zati ad-din taribat wadaka ba nan ne ake neman mace ba macen da ta duna al'auran ta duniya gani ina sayar da kaina gani ina sayar da kaina kai mata aure ce to ke ma duk mijin da ya zo miki ta hanyar nan ba mijin aure ba ne in dai kin sayar da kanki ki tuba wannan iffa da wannan hijabi da wannan sutur shi ne Allah zai baki wanda ya jake da ke wanda kuma zai rike alkawalinki domin wanda ya sa miki ta hanyar nan kuma yana cewa kallon wasu dubbai baki kaɗai ba to mu sani fa Allah ya ce mu bar wannan wazaru zahiral ismi wa batinahu Innan innal ladhina yaktubuna al-ithma sayajzawna bima kanu yaqtarifun wannan zunubi na zina mu bashi da abin da ya bayyana da abin da ya koyi a ciki duk abin da zai kusantar da mutane zuwa zina mu hana shi duk abin da zai kawo wato zaman lafiya mu jawo shi shi yasa muka yi mamaki a ƙasan nan lokacin da mu muke secondary zaka ji an ce nan Saddauna Memorial College makarantar maza Queen Amina College makaranta me, ah, Rimi College makaranta me, Gwamnan College makaranta me, sannan wata girls in ka ji ma za ce girls secondary school ko kawo. To ban san wani shaidani ba, wani shaidani a cikin ƙasar nan ya dawo ya zo ya haɗa muna maza da mata balagaggun yara lokacin da ainihin shaidan yake iya aiki da su waya ce wai a haɗa waya wai ko education ban san wani shaidani ne kawo shi ba a cikin ƙasar nan turawa da suka zo su za su King's College maza Queen's College mata turawa kansu to ban san wani shirɗani ne shigo muna da sha cikin ƙasar nan ba a haɗa maza da mata sannan ko mu ce ba ma son a yi fasad in an ce kuma a raba ya zama wani tashin hankali to in ba mu yi haka ba kuma wallahi Allah zai azabtar da mu zai duk wahalan nan da muke sha fa ba wai wani abu bane dan wannan laifuffukan da muke yi ne kuma cikin laifuffukan da Allah ba ya kama umma ba kaman alfasha fis fasikanci idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutafiha fa fasaqu fasaqu fiha in manya shugabanni suka fara fasikanci a cikin ƙasa to Allah zai halaka wannan ƙasa fasikanci to gashi na a gabanmu ba ma tsora mu in an ce masalan za a yi makaranta NDA ta mata eh, NDA sai mu bari an ce za a sa mata su yi da maza to ai matan gajeren wando za su saka da shek ga shi mamanta gaba kowa na kallo to wani zai yarda yan musulma ta haka to babu mai hankali gaba ɗaya a cikin al'umma in za a yi na mata to a yi defense academy na mata inda ba sa cuɗa da me da maza abu ne mai wuya da wuya amerika da suke cewa namiji da mace ku duba internet google ku duba mata ofisoshi mayaka a sojin amerika sun ce ana fyaɗensu amma ba su iya kuka su faɗa sojan amerika na faɗin mace to wani soja ne ba za a faɗi mace ba wato mun bi dajjal mun bi dajjal ya ruɗa mu ya halaka al'umma a america aka ce kamar ƙasa irin new york rabin 'yan makaranta rabin su suna da cikin shege su abin da ya dame su domin dole ta ƙare karatu dole hukuma ta ɗauki nauyin yaron nan domin bai da uba shine matsalar su economy ce sa suke ƙoƙarin suna musu nuna musu hanyoyin da za su kare kansu don kasu ɗauki cikin shege su inda za su zo su dame mu kuma ƙawar da yaranku wai ƙanana sun taɓa samuna ya za a ce yarinya karama na ce e in akwai dalili na likitanci da yarinya ba ta iya aure e wannan musulunci ya yarda da shi in akwai dalili na likitanci amma me ga takarda a ingila aka ce yara wajen dubu tis'in a cikin shekara ɗaya suke cikin shege a cikinsu akwai 'yan shekara goma sha biyu yaransu da suke cikin shege a can duk bai dame su ba wai sai 'ya'yan musulmi da ake aurar da su da wuri ya zama cewa in ta yi ciki an san uban shi ne dame su abun kunya yare yashi yarinya ta yi cikin shege ba abun kunya ba kai iyakka da ka ba mutum ya rike maka lafiya wai shi ne abun kunya sannan muna bin su saboda ka su al'ummar su rayuwa ce ma'ishatan danka muguwan rayuwa ce gaba ɗaya babu wani abu na na abu na sha'awa a cikin rayuwar wayannan mutane babu shi hatta masu zuwa ma abun mamaki ne na sha baku labarin wani pakistani ya je da diyashi mutum mutawwa wato mai son addini mai rike addini amma ya je canada yariyan shi da ta girma ta kai secondary yana zaune a falo da matar shi sai yariya ta zo da yaro a buɗe kofa ta shige ta shiga ɗakinta da shi ta kulle kuma ba da ikon yayi magana domin yaro na zuwa makaranta za a kawo mai telefon a nuna mishi yadda zai danna 999 in ubanka ko uwarka ta buge ka ka danna 999 a kira 'yan sanda wannan pakistani abun ya ishe shi sai wani wayo wai bari ya bata magani suka yi mata bukin jirgi wai mai da ita Pakistan su sa mata magani ta sha ta yi bacci to ko ya je airport yarinya na bacci suka rurruko ta suna ganin shi suka ce a wannan ya ce a kawai ba ta yi bacci jiya ba ne menene suka kama shi yayin ta farka sai ta ce a ita ubanta bai san abin da aka yi ba aka ce oh yana kokarin yayi smuggle din yashi da mai da ta Pakistan ne saboda haka aka kulle shi a kurkuku kuma aka raba shi da diyar to wace rayuwa ce mai daɗi a can sannan kuma ga wata Syria ita kuma tana da yara uku mijinta ya tafi aiki sai ta ji an buga bell tana karamin wanka a cikin irin bahon nan sai ta ɗan ajiye shi a gefe ya iya zama ta ce bari ta je ta buɗe ƙofa. to ko da ta je wurin buɗe ƙofa, yaron nan sai mu ya faɗa cikin ruwan bawo ya mutu kenan sai aka ce bata iya kula da yaro ba aka yi ta kotu aka ce ya za ta aje yaro saboda haka yaran biyun nan da suke hannunta ma fa sun girma aka kwace a hannunta aka kai ma wa'yansu iyalan matan nan take faɗa a jazira tace tana ganin ɗanta yana girma a wurin wa'yansu har aka zo aka sa shi ya zama shine fasto mai kiran mutane zuwa ga kiristanci to me daɗin rayuwar nan ba wani daɗin rayuwa a cikin ƙasarsu sa abin mamaki masu hijira zuwa can ka fito daga abin da ka faɗa cikin wuta to duk me kawo domin wannan fasadi da ake yi bayyane da a ciki to mu dole dole in muna son mu tsira wurin Allah mu babbarna a waje da ciki mu yi wa kanmu wa'azi a wannan zamani ba da ya kamata ka sa gaba da kai da iyalinka sai ku bar me ma zahara min fawahish duk abin da yake alfasha ya bayyana ku bari kuma ya zama boye ko bari ku dawo a rike addinin musulunci to haka Allah zai ji tausayin mu domin Allah da taɓawa ake neman sauki ba da tsiya ba ba da saƙa ma Allah ba da tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja da tsoron Allah to amma in mun ce da fasadi ne muke neman taimakon Allah to ba abin da Allah zai zai ƙara muna wahala kuma wannan wahala kamar duniya da lahira Allah tsare mu gaba ɗaya ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون سورة ai ba ma islamiyya ba an ce mutum ka dan uwanka kaninka wanka kada ya shiga a cikin mata to balle kuma islamiyya ya kamata a raba ajin mata daban ajin maza daban nan gaban ma iya makarantar matan daban ta mazan kuma me daban nan an ƙara ci gaba ma malamai mata su karantar da me mata wannan rukfa an cire ta domin fasadi ku duba ku gani sannan abun ya kai su turawan sun kai wannan shine sa muke tsoro ku duba ku ga eh, teacher student affair ku sa in google ku gani baka isa ma yanzu ka amince ma mace yara kanana wato ba ka ki amince ma mace malama a ba ta yara yan balagaggu irin sha uku sha hudu sha biyar ɗin nan da yawa da yawa suna ma zina da yaro mace malama baka amince ma ya baka amince ma yara ta ita namiji baka amincewa me maza da su haka abin ya koma domin mun saki hanya to in muna son Allah ya muna rahama ya muna tausayi wannan umarnin Allah ne araba wannan rabawa shine tsafta Allah ya ba mu ikon yin haka to wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi to da Allah can yace me yasa ba ku cin abin da aka ambaci Allah to nan Allah yazo yace me la akulu, kada ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alayhi da ba ambaci sunan Allah kan shi ba bi an mata aw zubiha ala ismi ghairi ya zama ya mutu koko an yanka shi a sunan wani Allah ko وإلا فما, فما ذبحه المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال to amma an yi istisnai anan abinda musulmi ya yanka walam yusammihi wamma bai ce bismillahi ba musulmi ne ya yanka bai ce bismillahi ba Allahu akbar amdan da gangan auni ko kuma to yayi halal an yadda halal a ci shi fin nisyani ittifaqan a mantuwar duk malamin sun da eh in musulmi ya mantuwa yi yanka a ci wa fil me take ji to islam means submission to allah and facing all the messengers the last of whom is muhammad so we want you to recite or testify before us by saying أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله you are giving testimony there is no you worthy of worship except Allah and Muhammad is his messenger what is your name blessing blessing so uh, which Islamic name do you want Zainab are you married Do you have a husband? Okay, may Allah give you a, a, a pious husband. So, abunda musulmi yanka amdan da gangan alal mashhuri abinda ya shahara a mazhab na Malik. Wa alaihi Ibn Abbas wa Shafi'i. Ibn Abbas da Shafi'i shi ma yana kan wannan hukuncin. cewa in musulmi da gangan yanka amma ya ki bismillah Allahu akbar da gangan shi ma za ki domin wannan musulunci ko wa innahu ai al-aklu minhu la fisqun to domin ko shi fisqi ne abinda aka yanka ba sunan Allah ba khuruj amma ya fillu yana fita daga cikin abinda Allah ya halatta wa inna shayatin la yuhuna wasisuna to lalle shaytanu suna suna yin wahayi ila awliyain zuwa ga abokansu al-kuffar wato wanda suke kafurai yujadilukum domin su muku jayayya fi tahlilil maita domin ku halatta cin mushe wa in ata'tumuhum to in kuka musu ta'a fihi a cin mushe innakum la mushrikun to kun kasance masu shirki da Allah da anna man ahalla shay'an mimma harrama Allah aw harrama shay'an mimma ahalla Allah mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura fa huwa mushrik domin ne duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta ko ko ya haramta abinda Allah ya halatta minan mimma huwa ma'lum min ad-din daga abinda sananne ne addini bid-darura wato lalura ta sa kowa ya sani fa huwa mushrik wannan mushriki ma'lumin ad-din bid-darura kamar salloli biyar azumi hajji duk wayannan abubuwa ma'lum min bi darura alfasha shan giya da sauransu ma'lum min bi darura to duk wanda ya halatta ko ya haranta abu ma'lum min bi darura fa huwa mushrikun ya shirki da Allah me yasa ya shirki da Allah yace li'annahu asbata hakiman ghayra Allah domin ya tabbatar da akwai wani mai hukunci baitin Allah wa man kana kazalik duk wanda ya kasance ya tabbatar da wani mai hukunci ba Allah ba fa huwa mushrikun ya hada Allah da wani a shirki wa qila fa inna man taraka taraka ta'ata Allah ila ta'ati ghairihi wattaba'ahu fi dinihi faqad ashrak duk wanda ya bar bin umurnin Allah shine ta'a ga Allah zuwa ga ta'a ga wani kuma ya bi shi a addinin shi to sai dai me sai Allah kuma ya nuna mana cewa abu haram shine wanda na fassala maka wa fassala lakum ma hurrima alaikum Allah yace ba mai halattawa ba mai harantawa sai shi sai kuma zai ce maka amma duk abu haram ni sai da na bayyana maka shi daki daki daki shine haram wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muslimin ghayra musafihin an ce maka harjamat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatukum har akai karshe ko ga matan da aka haramta ka aura allisa ba su daya biyu uku ga sunan sai kuma Allah ya zai wa illa lakum wa azalikum amma banda wa'annan an halatta maka soran ba sai Allah ya ce maka na halatta maka wance ba na halatta maka DJ na halatta maka Fatima na ba sai an gaya maka ba in ba haka Qur'ani zai cika da sunan mata saboda haka sai a tsaye akan haramci an haramta maka cin eh, mushe an haramta maka cin jini an haramta alade an haramta shikenan soran fa kaci ashe haram shine kayyadadde kun ga saukin addini sannan kuma abinda Allah ya haramta nan kowa ya sani kowa ya san yana laifi wa'annan laifukan nan ma'alum minan shine babbarura ubas in haram fastani bu ku bas amma in abu ne aka ce kayi fa'atu minhu mastata'tu ku yi abin da za ka iya akwai addini mai sauki kamar haka sannan abubuwan nan da Allah ya ce ya haramta fa dan taimakon kanka ne don ka ji daɗin rayuwar nan ce fa ce sa ya haramta wayan abubuwa domin in baka bi haramcin ba za ka wahala ashe kun ga musulunci ya tsara rayuwa mai kyau wadda za ka ji daɗin duniya kuma ka ji na lahira amma wanda ya ce zai ki wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ma'isha danka duk wanda ya ce ba zai bi musulunci ba yana da rayuwa mai kunci shine muka bayyana muku a kasashen turawa gashin da ake gashin mutane sai gogore suke suna shiga suna fadawa cikin haske ne amma ba hasken Allah ba daɗi ne amma ba daɗin Allah ba sai ka shiga cika ga shi azaba ce gara maka nan so dubu domin da kaji za ka yi sosai daɗin da kake ji a nan wanda ke new york zai jin daɗin shi domin musulunci da hankuri saboda haka wannan rayuwa mu gode Allah in mun gode Allah sai Allah ya tara mu in mun kafirta kuma sai Allah ya ne ya ƙara azabtar da mu الله يشهد له طيب ثم مثل صفة المؤمن الذي جاءته أحكام من الله فآمن بها واتبعها وصفة الكافر الذي يتبع وخالف نفسه فقال أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك na للكافرين ما كانوا يعملون to a wannan aya kuma matsala sifatul mu'min anan Allah ya kawo misalin siffar mumini allazi ja'at ahkamun min Allah wanda hukunce hukunce Allah sun zo mishi fa amana biha imani da su wattabaha kuma yabi. da kuma sifar kafiri wanda ya tabi'u zakharifa nafsi wanda ke bin kawacen zuciyar shi duk abin da zuciyar shi ta kawata mishi ta zayyana mishi shi yake bi me misalin da Allah ya so awa man kana maita shin wanda ya kasance maitan wato matacce bil kufri ya matsa da kafirci fa haynahu bil huda muka rayar da shi da shirewa waja'alna lahu nuran muka sa mishi wani haske yamshi bihi fil nas wannan haske yana tafiya da shi cikin mutane ya tafassaru bihil haq da hasken ne yana ganin yana ganin gaskiya wato min ghairihi yana ganin gaskiya da wani ba gaskiya ba wa huwa iman shine imani wa ayatin lahi da ayoyin Allah wa ahkamihi da hukuncin hukuncin to shin wannan yana daidai kamar masluhu kamar wanda yake misalin shi wato sifatu hal kaunihi fi zulumat wanda kasance yana cikin dufai wato zulmatul kufri wa zulmatul jahalati wa zulmatul amal basira basira yana cikin duhun kafirci da duhun jahilci da duhun kuma makaucewar basira wato fahimta ba na ido ba ko wasu harifar shin yana daidai wanda ke cikin dufai duhun kafirci da duhun zalunci da duhun kuma jahilci ba sa daidai wurin Allah imani kuma wanda Allah ya bashi basirar gane gaskiya da ƙarya wannan Allah ya mishi kyauta da wato iyakan kyauta kenan sai kawai ka gode Allah kuma ka yi roƙon Allah kada ya karkatar da kai daga wannan gaskiya domin da yawa kakan samu mutane sun rike gaskiya annar rasul haq wa ja'ahum al bayyinat mutane su bijire bayan su ga hujja sun ga gaskiya kuma su bijire Allah kada ya samu cikinsu cikin su kuma Allah ya ba mu dawowa kan gaskiya hanya to wannan da yake cewa <clears throat> waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas Allah ya sa mishi wata haske na gani kun san haske kamar yadda muka ba da labari masu son zuwa turai in dai ba ka je ba ka koyi wani abu na taimakon al'umma musulunci kamar tek kamar handasa da sauransu ilimi kuma kana kwaɗayin ka dawo ka taimaka wa musulmi a'a kai rayuwarsu take baka sha'awa to wannan haske ba hasken Allah bane ba hasken Allah bane haske ne na halaka domin haske iri biyu ne akwai hasken Allah الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري hasken الله كمان lagwani miskat an ce lagwani ko ko dai irin wannan ana bayan mu amma lagwani fihi misbah an kunna wuta an sa kuma cikin zujaja ko an sa an kare shi da me kwai fitila an kware ta da gilas kuma gilas din na dora shi can sama kaman kaukab durri kamar yanzu wannan hasken nan kun ga yana haska muna gani hasken Allah an kare shi da zujaji in ƙwaro ya zo wannan fitila tana kashe ƙwaro to in wuta ce aka kasa ba gilashi mai ƙwaro yake yi sai ya ƙone to duk wata wuta ba wutar Allah ba duk wata wuta ba wutar Allah ba wutar shaitan ce in ka je kana tsammanin alheri za ka fada ciki ta ne ta ƙone ka amma ta Allah ya yi ta ga haske amma ba ta ƙone mutane kuma ga hasken can nesa ke sa mutane a wannan zamani dole dole su yi taka tsantsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai baina dai sa'a dajjaluna salasun dajjal talatin dukkan suna cewa ni annabi ne domin ƙarshen zamani za a zo a ruɗa mutane su ga haske su yi tsammani hasken Allah ne amma ba hasken Allah ba ne hasken shaiɗan ne dajjal suke bi to ya za ka gane hasken Allah da hasken dajjal ta ya za ka gane tun da shi ma in ya zo zai ce maka shi ma rasulullah shi ma manzon Allah ne abinda kawai za ka iya bambanta na Allah da wanda ba na Allah ba shi ne wato addinin Allah ya zo maka ne da sanadi ya zo maka da sanadi wani ne ya rawaito shi daga wani daga wani daga wani adilallun mutane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musuluncin nan an aikata shi a aikace an aikata shi a aikace har Allah ya yarda da wanda suka aikata shi so bai yiwuwa wani ya zo maka da wani abu sabo wanda ba a aikata shi can ba ya ɗora ka a kan shi a kan wai shi ma ya samo daga Allah ko ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafi dajjal ayar da zai nuna maka yasa muke kiran mutane kada ku buɗe ma mutane ƙofa na a jingina wani abu zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon shi na ƙarya ta yaya ne za ka buɗe mutane ƙofa shine in ka ba su ƙofan su yi ta'awilin abu ba tare da kula da wanda suka gabace mu suka yi ta'awilin shi ba a nan muke karantawa Allah ya ce kada a ci wani abu da ba a ambaci sunan shi a kai ba kada mu ci abin da ba a ambaci sunan shi a kai ba ko ko aka ambaci sunan wani ya zama me haramun amma sai Allah sai malamanmu suka gane cewa wato yankan mushriki ne ba a ci wanda yake shirki da Allah shine ba a ci ya ambaci Allah ko bai ambaci Allah ba ba a cin yankan shi to ashe shi musulmi fa in yayi yanka wurin yankan nan ya mance ya mace Allah ba za ci ittifaqan to inda gangan ne kawai bai sai ambaci Allah ya yanka kuma ba alal mashhur ala mazhab malik za a ci wa ibn abbas da kuma wa ash-shafi'i to kun ga nan malamai sun bayyana maka hukunci far'i in ka neme shi a hadisi ko a ayar qur'ani ba za ka samu ba hukunci far'i ba shi a hadisi ba shi a qur'ani a wurin wa zaka dogara malaman da dole sai ka dogara a kansu a tafsirin kutabin na littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kaga wani yazo yana wofantar da su da ilimin su domin yana daga cikin abubuwan karshen zamani karshen al'umma ta la'ana ta farko in kaji wani yana la'anan al'umman farko wannan musibar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ta bayyana ku jira wani iska wato mai ruwan goro ta halaka al'umma in ka ji ana zagin salat ko ana kafirta su ko ana la'ana su to duk hanyar bata ne Allah shirar da mu ko ana wofantar da su ba su sani ba ai duk addinin da ba su aikata ba shi sa malik malik yake cewa duk abinda salaf inmu ba su aikata shi ba ni ka aikata shi a wuri na ma bid'a ne ko kana da hadisi musnad inda ba su aikata shi ba domin ya zaka yi sai bid'a ta shigo bari ba ku misali yanda bid'a za ta yi shigowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda bai karanta Fatiha ba ko ummul kitab bai da sallah sai aka ce karanta ta wajibi ne da liman da kuma wanda ke sallah munfarid fasko shi kadai wannan hadisin akwai wanda suka tafi akan mamuma dole ya karanta hadisin da ake cewa karatun liman ya ɗaukewa mamu suka ce a da inganta ba a wurinsu to su dole mamu ya karanta ba matsala har zuwa nan babu matsala babu matsala mamun ya karanta ba matsala to ya zai karanta fatihan domin liman na wala dalin kuna ku kuma amin sai shiga sai shiga ne kuma wace ana karanta qur'ani a saurara to shi zai karanta shikenan sai suka rabu kashi biyu wani suka ce fi sakatatul imam in imam ya ce bismillahir rahman alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya dauki numfashi ya ce arrahmanir rahim kai sauri ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kafin ya dauki numfashi kai sauri ka ce waye koya muku istihadi wani suka ce a'a wannan bai yi ba abin da ya kamata mu yi ne, in liman ya ce wani dallin kafin ya fara sura kai sauri cikin wannan kafin zuwa sura kai sauri ka karanta fatiha bismillahir na rahim ta kare Ko me sa wannan wahala me sa wannan wahala why domin akwai aiki abinda kawai zaka tambaya wanda suke gabanin mu yaya suke yi ka huta shi ne malik nuna musu tunda ba sa yin haka nan saboda haka haka ne sunna liman ya karanta fatiha ya shiga surar shi ya kare kai kana sauraren shi domin qur'ani kake ji ya dauke maka karatu alhamdulillah <laughs> <laughs> wannan littattafai daga malam muhammad rabiu ina roƙon addu'a zaɓin ubangiji akan abu biyu da suke gabana domin na samu amfani da ɗayansu to Allah ya zaɓa maka abin da fi alheri sannan ka yi du'a istikhara akwai sunna ne du'a istikhara wannan ne me alhaji alhaji hanafi musa turakin moriki a ba masu musulunta ya kawo ne tattafai a ba su allah ya saka miki da alheri masu musulunta to ga kuma bawon allah haka yana cikin ma ɗaliban makarantar nan kaftin bala muhammad allah ya mishi rasuwa haɗarin mota aka ce jiya Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alheri da gidan aljanna kuma Allah ya kula mishi da iyalin shi wa وعليكم السلام Allah ya fata miki da alheri amin ya yi a'a wannan zina ce hukuman ba a mata hukunci a ma'anawiyan eh, ba a mata hukunci eh, sai dai ita ta istighfari tsakaninta da Allah saboda to Allah ya ba su nasara Allah ya ba su nasara oh, oh, mu oh, to to Allah Allah ya saka mishi da I mean.